Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis bakwai ga watan Satumba shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kafin ku ji rautanin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. to mahmud 'yan takarar manyan jam'iyyun adawa a najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun da ta tabbatar da nasarar bola tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan fabrairu majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta tallafa wa ƙasar gabon yayin da take ƙoƙarin komawa kan tsarin mulkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan bango tsawon shekaru 56 sannan a karo na hudu cikin kwanakin biyar hare-haren rashin na jirage marasa matuƙi ya afka yankin odessa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji har ila yau cewa hukumar da ke gudanar da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta aika wa da kasashen najeriya da jamhuriyar benin wasikar neman izinin ba ta hanyar da za ta shiga da kayayyakin agaji zuwa jamhuriyar nijar a najeriya kuwa za ku ji sanarwar da hukumar alazai ta ƙasa ta yi kan kuɗin da ta ba ta shawara su ajiye domin zuwa hajjin shekarar 2024 duka wanda yake sha'awar zuwa aikin hajji mai zuwa ya ajiye kudin ajiya wanda bai gaza miliyan hudu da dubu ɗari biyar ba shawara ce aka bayar muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki sannan za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku idan lokaci ba mu dama amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su dalla-dalla. 'Yan takarar manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Fabrairu, inda suka yi ikirarin cewa an tafka magudi, sannan akwai kuma kurakurai in ji lauyoyinsu. a Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na biyu da kuma ɗan takarar Labour Party Peter Obi wanda ya zo na uku su roƙi kotun da ta soke zaben suna zargin cewa komai game da wannan zaɓe na cike da magudi da kuma gazawar hukumar zaɓe na tattara sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo suna so a tumɓuke tunubu sai dai kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa a ranar laraba ta yi watsi da kararrakin da suka shigar ɗaya bayan daya a hukuncin da kotun ta ɗauki sama da sa'o'i goma sha ɗaya hukuncin ya biyo bayan irin salon da aka yi a shekarun baya a zabukan da suka gabata a ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar afirka inda babu wata shari'ar kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da ta taɓa samun nasara tun bayan da najeriya ta koma kan turbar demokuraɗiyya a shekarar 1999 wakilin majalisar ɗinkin duniya ya shaida wa shugaban sojojin gabon cewa hukumomin majalisar ɗinkin duniya a shirye suke su tallafa wa ƙasar yayin da take ƙoƙarin komawa kan tsarin mulki bayan mulkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan bongo na tsawon shekaru 56 jami'an soji sun kwace mulki a ranar 30 ga watan agusta inda suka soke zaben da aka kammala 'yan mintoci bayan sanarwar cewa shugaba ali bongo ne ya sake lashe zaben da suka ce bai inganta ba bongo wanda ke kan karagar mulki tun shekarar 2009 ya gaji mahaifin shi umar bongo wanda shi kuma ya shafe shekaru 42 yana mulki jama'ar kasar sun yi na'am da juyin mulkin cikin farin ciki suka nuna murnar su ali babban birnin kasar. kuma a ranar 4 ga watan satumba alkalai suka rantsar da janar bryce oligui nguema a matsayin shugaban rikon kwarya inda ya alkawarin cewa za a gudanar da sahihan zabuka cikin 'yanci da adalci amma bai bayar da ainihin lokacin shirya su ba bongo ya kasance cikin ɗaurin talala bayan juyin mulkin sai dai a wata sanarwar da gwamnatin mulkin soji ta fitar a ranar laraba da ta gabata ta ce yanzu yana da 'yanci kuma yana iya tafiya kasar waje domin duba lafiyarsa idan yana so a yau alhamis sojojin ukraine sun ce na'urorin kare hare-haren samanta sun lalata jirage marasa matuki 25 cikin 33 da rasha ta kai hari da su a yankunan sumi da odessa cikin dare ole kifa gwamnan yankin odessa ya ce hare-haren rasha sun afka yankin ismail a karo na hudu cikin kwanaki biyar tare da raunata mutum guda ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuki mallakin ukraine guda biyu a yankin rostov sannan da wani a bransk da ɗaya a bayan garin moscow sakataren nato john stoltenberg a yau alhamis ya shaidawa majalisar turai cewa dakarun ukraine suna samun nasara sannu a hankali hana tana wargaza matakin kariyar rasha na hare-haren da take kaiwa shugaban na neto ya kuma ce yana kyautata zaton turkiya za ta amince da bukatar shigar sweden cikin kawancin a sa'ad da 'yan majalisa za su koma zama a watan gobe oktoba ba tare da bata lokaci ba to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar da ke gudanar da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta aikawa da ƙasashen najeriya da jamhuriyar benin wasiƙar neman izinin ba ta hanyar da za ta shige da kayayyakin agaji zuwa jamhuriyar nijar yadda al'ummar ƙasar ke dakon amsar ƙasashen biyu ga bayani a wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana daga kwanni a tsakiyar makon jiya ne mataimakin karamin sakataren majalisar ɗinkin duniya a harkokin jin kai da ma na ceto al'umma a ko'ina take a faɗin duniya daga bala'o'i cewa da martin griffiths ya rubuta wa ƙasashen benin da tarayyar najeriya da ecowas cewa da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka wasiƙu domin su buɗe iyakokin ƙasashen su domin kan kayayyakin jin a cikin ƙasa da ta samu kanta a cikin hali na takunkumai ko yaƙi sai dai tun wannan lokacin har zuwa yanzu najeriya da ƙasan benin ba su hanzarta ba zuwa aikatawan umarnin majalisar ɗinkin duniya a cewar shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam kuma na farar hula ta ƙasa mai suna inci da walwala alhaji abdullahi kado idan aka yi haka za a samun sa'ida mun ji daɗi kwarai da muka ji wannan sako nashi amma abin da yake ban mamaki har yanzu kwana da kwanaki mutanen ga ba su ba da amsa ba kuma hali mun san da sun samu wayannan takardu amma mun sha gani kasashen duniya inda ana tsakar kazamin yaƙi ake cewa majalisar ɗinkin duniya ta roƙi kwana uku ga mayaƙa masu yaƙin juna a taho a ce a yi ƙoƙari a bada da harka ta jin kai to don mu har yanzu mutanen na sun kiyar da a buɗe mana bododin nan domin shin kan mutane. Ta majalisar ɗinkin duniya na ce ta yana ta aiki tun daga ta aika wasiƙa ko? In ta aika wasiƙa ya kamata a ce kuma tana da maganin wanda ya bishire da aka yi mulki Nijar aka ce za a yaƙe mu saboda maganin wanda ya bishire ne ko? To suna ganin sojojin mu sun bishire saboda shi ne suka mana wanga. To su ma ai ya kamata a yi maganin su domin sun bijire. A cewar masanin harkokin ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi kan al'amur. jagoran kasashen duniya a jamhuriyar Nijar cewa da mamma Hassan a tun ranar haihuwa an kabaro wankan kyawu. Tun tashin abun abba abi dokoki ba tun da ko liƙe fahimtar da an kai ba a bi dokoki ba kana nan su kasashen da sun karu himan Nijar bododi suna yin ɗibi gaban su ne ba ruwan su da wata doka ta duniya ko ta majalisar ɗinkin duniya to na ce ma haka tunda akwai wani abu akwai dokoki na dake dake na aka wani abu bai kamata a ce daga yin kudeta a yi maza a liƙe hanyoyi babu wani shawara ba a wani abu ba a tambayi da ina ake da ina ba a hikima yayin da jama'ar da ke zamne kan iyakokin Nijar Najeriya ko jamhuriyar Nijar da Benin ke kallon ko a yaushe ne waɗannan ƙasashen za su mutunta umarnin majalisar ta ɗinkin duniya iyaka uwa ligizin su ce horanshi ita ce suke tsoro domin su aikata kattagata musu laifi shugabannin mu na afirka su yi taka tsantsan shugaban horanshi da mutanen horanshi da shugabannin horanshi masu so su a musu wanga aiki domin su tatsa jiki ne dan su biya bukatar talakansu a dai cikin jawabinsa wa 'yan ƙasar ta jamhuriyar nijar shugaban majalisar koli ta soja mai aikin ceto nijar cewa da sai nsp general brigadier Abdurahman chani ya yi tir da ma allah wadai da hana shigowa kasar da kayayyakin jinƙai kamar magunguna da a cewarsa ke haddasa rashe-rashe a cikin asibitoci haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla yanzu kuma ga karashin labaran duniyar takardun kotu da ba a fito da su fili ba sun nuna wani kamfanin girka ya amsa laifin safarar danyen man iran ta haramtacciyar hanya sannan ya amince da biyan tarar dala biliyan 2.4 a cewar kamfanin dillancin labarai na ap shari'ar da a yanzu ta bayyana inda ake tuhumar kamfanin navigation wanda ke fuskantar takunkumin shekaru uku karkashin yarjejeniyar shine karo na farko da mahukuntan amurka suka amince da kama gangar mai miliyan daya daga jirgin dakon mai na suz rajan amurka da ƙawayenta sun dade suna kama jiragen dakon man iran tun a shekarar 2019 wanda ya kai ga wasu jerin hare-hare a yankin gabas na tsakiyar da aka alakanta da jamhuriyar musuluncin sannan da kame jiragen sojoji da dakarun tsaron iran da ya yi barazanar safarar mai a fadin duniya a zirin hormuz inda ake bi da kashi ashirin cikin 100 na man duniya kamfanin ƙididdigar man fetur kipla ya nuna cewa duk da takunkuman da amurka ta kakaba mata a shekarar nan iran tana safarar gangan mai miliyan ɗaya a kowace rana a ƙarshe la'akari da demokuraɗiyyar amurka da irin rarrabuwar kawunan da take fuskanta ya sa jigajigan mutane sha uku da suke ɗaukar nauyin ɗakunan karatu na shugaban ƙasa tun daga zamanin herbert hoover sun buƙaci a sake duba batun kishin ƙasa a matsayin tushen gina ƙasar da suka haɗa da mutunta doka da oda da kuma mutunta bambancin ra'ayi sanarwar da aka fitar a yau alhamis shine karin farko da hukumomin ɗakunan karatun suka haɗa gwiwa domin ba da sanarwa ga jama'a ta ce amurkawa suna da ra'ayin marawa tsare-tsaren demokuraɗiyya da 'yancin ɗan adam a faɗin duniya kasancewar al'ummomi masu 'yanci a sauran wurare suna ba da gudummawa a fannin tsaro tsaronmu a kuma ci gaban amurka sai dai kuma wannan matsayin yana raunana a duk lokacin da mutane suka fuskanci cewa gidanka yana cikin rudani. sakon haɗin gwiwar daga cibiyoyin ya jaddada buƙatar tausayi haƙuri da juna da kuma girmama bambance-bambance yayin da suka buƙaci 'yan amurka su mutunta hukumomin demokuraɗiyya kana su mutunta kare matakin zaɓe. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a kamaru 'yan awaren yankin da ke amfani da harshen Ingilishi sun ayyana dokar ta ɓacin makonni biyu a wasu yankuna da suke nuna iko da su. Lamarin da ya kai ga rafa wurare da dama ciki har da makarantu, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Maimunatu Sa'adu ta aiko mana daga Duwala. kamar yadda aka saba tun barkewar rikici a jihohi biyu na kasar kamaru sashen renon ingila tun a shekara bakwai, hakan ya sa farkon komawa makarantar da aka yi a nan kamaru ya faɗo ne ranar litinin rana ce da 'yan aware suka sanya dokar ta ɓace a dukkanin sashi masu magana da harshen turanci kuma dokar da dukkanin al'ummar jihar arewa maso yamma da kudu maso yammacin kamaru suke mutuntawa duk da cewa gwamnatin kamaru ta sanar da karfafa tsaro a waɗannan waɗannan yankunan biyu bai hana a yi musayar wuta tsakanin 'yan aware da jami'an tsaro ba a garin kumba da ya sanadiyar mutuwar a jack hilda wata ɗalibar gwamnan high school da ke kike a garin kumba ga malam muntare manazarci kan lamuran yau da kullum ya yi bayani game da rashin komawar ɗalibai makarantun boko a jihohin biyu biranen da suka yi nan a cikin wannan bangare na kasan kamaru 'yan aware sun saka doka na cewa kada makarantu su koma kowa ya zauna gida na sati biyu amma sun dan ba da lokaci da za su yi abinci cewan ranar asabar da lahadi za a iya zuwa sayan abinci to saboda hakan nan ba makaranta wanda za mu ce gashi ya buɗe sai kamar a kambe makarantu sun buɗe a can don da akwai tsaro Wannan lamarin ya tunatar da mutane game da ranar 24 ga watan Oktoba 2020 inda 'yan awari masu ɗauke da makamai suka kai hari a aji na shida a makarantar Mother Francisca International Bilingual School wata makaranta sakandare mai zaman kanta a Kumba inda suka kashe ɗalibai bakwai masu shekaru tara zuwa goma sha biyu kuma suka raunata ɗaliban guda goma sha biyu har ila yau dai babu wanda ya ɗau alhakin wannan harin din Imanatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a shirye-shiryen gudanar da aikin hajjin shekarar 2024 hukumar alazai ta ƙasa wato nahkun a Najeriya ta shawarci maniyata da su ajiye naira miliyan hudu da rabi a matsayin kuɗi mafi karanci a asusunsu na ajiya domin biyan kuɗin kujera idan lokaci ya yi. hukuma ta ce ta yi la'akari ne da yanayin canji daga naira zuwa dala amurka wanda yake naira da 714 kan dala ɗaya a yanzu kamar da za ku ji a wannan rahoto da madina dauda ta aiko mana daga abuja Shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa zikirullahi kulle Hassan ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja. Based on the rate of 714 to a dollar, what it also means is that if chance the rate get higher after today, it is that higher rate which also be the basis of the rate of uh, exchange A nan zikirin lahi ne yake cewa akwai alamu cewa aikin hajjin baɗi zai yi tsada. Saboda haka hukuma ta fara taro da hukumomin kula da aikin hajji na jihohi da ƙungiyar masu jiragen jigilar alhazai domin yin bitar rahoton aikin hajjin wannan shekara. zikirullahi lahi ya ce dole ne hukuma ta fara shirye-shirye tun yanzu domin babu tabbas na yadda al'amura za su kasance nan da wasu watanni masu zuwa. Shi ma kwamishinan kula da sashen gudanarwa na hukumar alhazai Abdullahi Magaji ɗawa ya ba da hujjojin ɗaukan wannan mataki na bawa maniyyata shawara kan kuɗin kujerar aikin hajji. Duka wanda yake sha'awar zuwa aikin hajji mai zuwa ya ajiye kuɗin ajiya wanda bai gaza miliyan hudu da dubu ɗari biyar ba shawara ce aka bayar. Lokacin da aka zo ayyana farashin aikin hajji idan aka duba sai a ga ya wuce haka eh to ka kawo ciko in bai wuce haka ba shi alhamdulillah in kuma akwai ma rara sai a maida maka da rararka shawara ce aka bayar lokaci ne kalilan saboda ka gara kai nishin yanzu yanzu ina zuwa a ƙarshen abin zai zo ma da sauki ba facewa Ko yaya jihohi suka kalli wannan al'amari na canjin kuɗi? Alhaji Laminu Rabiu Dan Baffa shine daraktan hukumar aikin hajji na jihar Kano. Eh wannan sai sai sai addu'a domin wannan tsada tsada da ke wato musifa ce. Kai ne fata Allah ubangiji ya yayi mana. Kuma shi wannan shugaba na mana hukumar da kasa ya zo ya faɗi gaskiya ne domin a shirya a tunkari wannan aiki kamar da ya kamata. Ba magana rufa-rufa a tabbatar cewa an san cewa wato dala ta yi tsada a Najeriya kuma aikin kuɗin aikin hajji ana lissafa shi ne da dala Amurka. haka saboda dole za a ga wannan tsada sai dai mu ce Allah kiyaye kuma Allah ya bada ikon wato biya da su maniyata aikin haji da kuma ita kanta gwamnati hukumar ta raba kujeru ga jihohin kasar inda jihar Kaduna ta samu kujeru mafi yawa da dubu shida da hudu sai jihar Kano da dubu biyar da dari tara da talatin da hudu sai Sokoto da dubu hudu da dari tara da casa'in da shida sai jihar Kebbi da dubu hudu da dari bakwai da hamsin da biyu jihohin Abia da Akwa Ibom ba su samu kujeru ba har yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tashin zuciya wanda a lokuta da dama yakan zo da amai. da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Ta likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan tashin zuciya ko mutum ya ji kamar zai yi amai wanda a wasu lokutan yakan zo da amai. Tashin zuciya a turance ana kiran shi da nausea. Wannan nausea din nan kuma babban alama ne na farko da yake aukuwa yayin da mutum zai yi amai. Wato tashin zuciyar nan shi yake fara zuwa yawanci ga wanda suke zuwa da amai. So kuma yana da matukar amfani saboda mutumin da in ya zo yin amai yake jin tashin zuciya so kuma kenan zai samu ya shiri ko kuma za ta samu ta yi shiri yayin da mutum ko yana zaune ne zai yi sauri ya je inda zai samu ya aman ko kuma a'a in yana kwance ne zai tashi ya zauna ko kuma a'a in yana wani abu ne zai iya dakatawa da wannan abun dan ya samu ya aman so wannan nausea zai iya da matukan amfani ko yana matukan taimakawa yayin da mutum zai amai so a turance muna irin shi zai a hausance shine tashin zuciya to likita shin me ke sa mutum ya ji tashin zuciya ko kuma yin amai akwai abubuwa da yawa da suke sa wannan tashin zuciyan wato shi noziya din amma sai dai kafin mu je ga bayanin su yana da kyau a gane cewa tashin zuciya na noziya ba wai cuta ba ne. a'a zai iya kasance alama ne ta wata cuta amma kuma kamar yadda aka sani yawanci aka samu tashin zuciya amai yakan zo ko kuma yakan biyo sai sa koma a cikin bayanai na topics mu ko darussan mu a likitance ba a cika kawowa darasi na tashin zuciya zalla ba yawanci sai an hada ta tare da amai daga cikin manyan abubuwan sun hada da haka akwai wani abu shi motion sickness ko kuma cystic sickness wato irin rashin lafiya da mutum yakan ji yayin da yake tafiya daga wani gari zuwa wani gari ko kuma wani ƙauye zuwa wani ƙauye ko kuma wani ƙasa zuwa wani ƙasa kama daga jirgin sama ne jirgin ƙasa ne jirgin ruwa ne ko kuma mota mutum yakan samu irin wannan tashin zuciyar sai ya ji kamar amai ba wai cuta ba ne na malaria ya jawo a'a motion sickness yana jawo haka na biyu akan same shi a matsayin alama na farko farko ga mace mai ciki musamman wanda suke cikin first trimester wato wata ukun farko kenan na ciki wanda kuma mace ne take jin wannan tashin zuciya a wa'ansu kuma sukan zo musu tashin zuciya har da amai akalla mata kashi saba'in zuwa kashi casa'in sukan samu wannan tashin zuciya amma kuma a cikin su akalla kashi talatin zuwa kashi hamsin sukan zo har ma da amai so in mutum ya kasance cewa bai kiyaye ba bai lura ba a matsayin shi na likita to ba an mamaki bane ya ta maka wa mata masu ciki magani na malaria ko ya tunanin cewa wannan tashin zuciya ko aman da suke yi saboda rashin lafiya ne wanda kuma in ba kiyaye ba ba za a gane cewa wannan tashin zuciya ba saboda rashin lafiya ne ba rather saboda alama ne na ciki na ugun su akan same shi saboda tsananin ciwo wannan ciwon zai iya kamawa da kuma na koda ko kuma na hanta ko wani abu makamancin haka wanda in yi muni yakan iya sa shi ma wannan tashin zuciya ya ta damu mutum na gaba kuma akan same shi saboda tsananin ta sai ga mutum ya ga wani abin da ya daga masa hankali ko wanda ya daga mata hankali wanda sukan sa mutum tashin zuciya wannan ma har ya kai ga amai sai kuma akan samu irin food poisoning wato yayin da mutum ya ci abincin da bai karfa jikin shi ba yakan je tashin zuciya wanda yake zuwa da amai haka ma kuma ga wanda suke yawan cin abinci mutum ya zo na ne ya ci abincin da ya fi karfin shi to dole kasance ya aman shi in bai aman shi ba to zai ta damun shi hana shi kwanciya ya hana shi kuma sakat sai kuma akwai cututtuka irin su gastroenteritis tare da irin su ulcer tare da sauransu wanda su ma sukan zo irin wa'innan alama na tashin zuciya amma kar mu manta fa akwai wa'insu abubuwa wanda su kuma ba na cututtuka ba ne wanda su ma suna iya sa wannan tashin zuciya musamman in mutum ya shiga guri ko kuma ya je gurin da ya ji wani kamshi ko warin da bai karfe shi ba za ta yi abu ne wanda ni ya mun kamshi amma kuma ga wanda shi kuma bai karfe shi ba zai iya jin shi a matsayin abu ne mai kamshi amma wanda bai masa daɗi ba ko bai mata daɗi ba hakan sai ya ja musu tashin zuciya wani ma har ya maka amai a take a lokacin sai kuma wanda suke da matukan matukan amfani shine yayin da mutum ya samu heart attack wani abu shi myocardial infarction kenan wanda yakan zo da yawanci tsananin ciwon kirji ne ta barin hagu ta dan sama kaɗan sai ga mutum ya rike kirjin shi sai ka ji mutum ya samu wani irin zufa ko kuma mutum ya fara jin jiri to yawanci yakan zo da amai so in ya kasance mutum ya yi sa'a har zuwa asibiti gashi ya rike kirjin shi ko kuma ta rike kirjinta ba kuma haka zalla ba har tare da amai in mutum mai kiyaye ba zai aza ulcer ne wanda ba ulcer bane ba rather myocardial infarction ne saboda ga wannan angina pectoris din wato ainihin ciwon kirjin da ya zo masa to wannan shi ma yakan zo masa da tashin zuciya wanda har yakan kai ga mutum ya amai na gaba kuma ga wanda ya kasance cewa sun samu bugu na wato ainihin ah, kai saboda hatsari na mashin ne na mota ne na keke na pep ne ko na muka mace haka to in ya taba wani sashi a jikin kwakwalwansu wanda yake taimakawa wurin controlling wannan sashin da yake nausea da vomiting din to fa ba amma mamaki bane kasance ya ji tashin zuciya har ma ya amai su sa ma wanda suke da matsala na kwakwalwa kamar a zuwa ce muku kansa na kwakwalwa to akwai wanda suke yawan jin wannan tashin zuciya ko kuma yawan jin wannan aman wanda shi ma in dai ba a yi controlling wannan condition din ba to ba mamaki bane su ci gaba da jin irin wa'annan irin wannan tashin zuciya sai kuma akwai bo shi gastro paresis wanda yawanci wanda suke da ciwon suga ne suke ji wanda shine slow emptying of the stomach sai kuma finally ga wanda suka sa giya a gaba suka yi tatil suna sha to tashin zuciya da amai wanda ka sun kula da shi ba ma tsallan tashin zuciya da amai ba har da kansa ma na cikin mutum yawanci sukan same shi kamar wasu cututtuka ne ke nuna alamu da tashin zuciya ko amai daga cikin manya-manyan cututtuka da suke jawa irin wannan alamu na tashin zuciya sun hada da cuta na malaria sun hada da cuta na ulcer sun hada da cuta na gastroenteritis wanda yawanci mutum da yake yin amai har da ma typhoid saboda duk cutan da yake zuwa da amai to yawanci akwai tashin zuciya wanda ya kama da meningitis su encephalitis da duk wani cutan da zai iya sa mutum ya amai to yawanci yakan zo da tashin zuciya a farko amma ba wannan shi bane ma babban tashin zuciya na kamar da na faɗa a can farko abu ne wanda yake da matukan amfani a jikin dan adam saboda yana taimaka mana mu san cewa eh fa in tashin zuciyar ne farin yawan sai fara jin yawo ya fara tsinkewa yana yawan zuwa bakin mu to fa alamu aman yana kokarin zuwa kenan amma tambayar da ya kamata mu fara a nan gurin wani sashi ne na jiki da yake ja irin wannan tashin zuciyar wanda ya kamata a ce mutane sun sani to shine kamar haka akwai hawa hawa kusan uku zuwa hudu na jikin dan adam wanda yake controlling wannan tashin zuciyar so na farko su ne kamar haka akwai central nervous system wato sashi kenan na kwakwalwa ko shi kan shi kwakwalwan kenan wanda a jikin kwakwalwan akwai wani abu shi cerebral cortex tare da wani abu shi limbic system wanda limbic system tare da cerebral cortex din nan ne suke yin aikace-aikacen da suke taimakawa gurin tashin zuciya wanda su kuma alama ne ke nuna mutum akan amai yana zuwa shi kuma amai alama ne na wani rashin lafiya ko kuma alama ne na wani condition da mutum yake da shi kamar yadda na faɗa a baya mace mai ciki sosai na biyu kuma muka samu wani abu shi CTZ wato chemoreceptor trigger zone wannan wannan receptor triggers din nan ana samun shi ne a ta wurin fourth ventricle of the brain wato wani sashi ne shi ma da cikin kwakwalwa wanda yake taimaka wurin controlling wannan nausea din ko kuma tashin zuciya na gaba akwai vestibular system vestibular system kuma wani sashi ne shi ma a can cikin kunne wanda amma ya dan fi kusa kusa da kwakwalwa wanda zaka iya cewa ma sashi ne shi ma na kwakwalwa amma wanda yana can cikin kunnen mutum na dama ne ko kuma na hagu ne wanda shi ma yake controlling wannan nausea din ko kuma vomiting wato tashin zuciya kenan sai sa yau inda zaka sa mutum alal misali akan kujera suka wana shi akalla koda na minti biyu zuwa minti uku in ka tsayar da shi ba zallan jiri wannan mutumin zai ji ba ko wannan matan za su ji a'a za su jin tashin zuciya wannan ma kana ajiye shi sai ya samu har ya maka amai saboda ya riga da ya taba balancing system din mutum wannan balancing system din mutum kuma shine wanda yake taimakawa ba zallan balance ba wato daidaituwan mutum kenan wata hadda taimakawa gurin tashin wannan zuciya din sai sa ba mu mamaki bane ga dan adam din da yake da matsala na cerebral cortex ko kuma limbic system ko kuma wanda yake samu problem na chemoreceptor trigason din ba dole ya ji ko kuma ta ji wannan tashin zuciyan ba ko kuma amai lokaci ɗaya kawai zai ji amai ya fara masa kamar yanzu ni ne nake magana kawai sai guji na fara amai ba tare da ma na ji alamu amai ya zo ba to wannan yakan faru ne yadda mutum ya samu damage a wannan sashi na kwakwalwan wanda amma dai bai cika faruwa a samu damage ba a wannan sashen sallah amma ga wanda suke da kamar brain tumor ko kuma kansa na kwakwalwan da ya toshe aikin wannan cerebral cortex din ko kuma limbic system ko kuma chemoreceptor a uh, trigger zone ko kuma vestibular system to duka ba abin ake wani samu irin wannan tashin zuciyan akai-akai wanda har zai kai ma su ta yin amai. To likita idan mutum yana yawan jin tashin zuciya me ya kamata ya yi? tabbas yayin da mutum ya samu tashin zuciya ko kuma yake yawan jin tashin zuciya wanda yake kaiwa ga amai ko ma a ce wanda baya kaiwa ga amai to gaskiya ya kamata ya garza ya zuwa asibiti don mu san wani irin taimako ya kamata a ce mun bashi ko kuma mun bata wani abin da zai bada mamaki matuka tashin zuciya za a gan shi kamar karamin abu ne amma a'a babban abu ne saboda shi ma kanshi yana da magunguna ire-ire ɗaya har guda bakwai wanda wannan magunguna guda bakwai din sukan zo kuma saboda dalilai ne daban-daban saboda guda bakwai ko ma sama da guda bakwai din nan. Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako inda za mu ci gaba da tattaunawa da likita kan tashin zuciya don jin irin abubuwan da ke sa mutum yana jin tashin zuciya musamman ma a wannan ƙasa tamu Najeriya. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Tuma da yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malami Kurra garin Sarkin Noma New District a jihar Yobe. ya ce za mu yi amfani da wannan dama domin mika kokinmu ga shugabanninmu na najeriya ba wai shugaban kasa kadai ba har ma da gwamnonin mu 36 baki daya domin ganin an sassauta mana wannan tsadar rayuwa da muke fama da shi na yunwa da tsadar man fetur a ƙasa sai saƙon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya ce cikin kwana 100 da rantsar da gwamna duk kwaranda a matsayin gwamnan jihar katsina ya je wasu ƙasashe sau bakwai ya kuma je abuja sau goma sha ɗaya gwamnati kuraɗa muna son ka sani ba fa don yawace yawace muka zaɓe ka ba sai injiniya makeri mai gero gora wanda ya ce salam voa hausa tallafin da gwamnati ta turo a ba talakawa na rage raɗaɗin tsadar mai shin naira dubu ɗaya menene za su saya saboda allah allah dai ya yi mana magani sai sakon haɗin gwiwa daga isuhu makeri maɗatai da magaram tare da sanusi maɗatai da magaram suka ce don allah ku miƙa mana kiran mu ga gwamnatin mu ta jamhuriyar nijar da su yi kokarin ganin sun fidda sojojin ƙasar faransa ga baki ɗaya domin barin wasu a kwashe wasu hakan kamar an yi ba ba kenan da fatan kiran mu ya kai inda ya dace to masu sauraro daga jin wannan kiɗa kun san shiri ya zo karshe a mana kuwa ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba amma yanzu a madadin fiona da aisha ma'azu da des da kuma mr chan ni lalu ne ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.